Jama'ar yankunan kudancin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun jima suna fama da matsalolin 'yan bindiga musamman a garuruwan da suka yi iyaka da jihohin Neja da Zamfara. Sau da yawa 'yan bindiga ke kashewa ko sace mutane a waɗannan yankuna yayin da wasu lokuta su ma 'yan bindigar sukan sha wuya kamar wani hari da suka kawo a wannan mako inda jama'a suka tarbe su. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Dankowa Sagu Hussein Aliyu ya ce tun farko an samu labarin cewa barayin sun fito ne daga yankin da ake cikin jihar Neja. To barayin abin da suka yi sun shiga cikin dazuzzuka suka cimma eh, wasu waɗanda ke ayyuka na gona suka tattara su to sai Allah da ya taimaka dama eh, ana da information din sun kawo kaza suna wuri kaza su kuma jami'an tsaro suka kwanta masu to kwanta masu nan da aka yi aka yi exchanging fire da su kuma Allah ya ba da nasara eh, mutanen da suka ɗauka kamar mutanen akwai mutanen tangaran mutum takwas sannan akwai mutane guda hudu inda ma an kubutar da su barayin ma an kashi guda hudu daga cikinsu an yi recovering ɗin makamansu da mashinansu sannan baya ga nan wajen kuma akwai gari da ake ce ma tudun bicci suka shigo wurin so allah ya taimaka dai mutanen wurin jajirtattu ne sosai da sosai aka yi ba ta kashi tsakanin da da mutanen gari da sauran jami'an zaki wannan wuri wanda aka, kashe banda goma sha bakwai aka yi rikwabarin din makamansu aka yi rikwabarin din duka abubuwansu. mutanen yankunan da sun nuna farin ciki da samun wannan galaba sai dai sun nuna buƙatar ƙara mayar da hankali ga samar da tsaro a yankunan. mai magana alhaji sani bena akwai kalubale har yanzu gabanmu domin 'yan ta'addan nan wasu aka furgada kuma an kashe wasu to har yanzu akwai sauransu yan zaman da ake ƙauyukan da suka mamaye yan sauran mutanen da ke ƙauyukan wala sun ce rike sun shigo cikin gari a daidai lokacin hada wannan rahoto wani mutumin yankin da aka kashe 'yan bindiga goma sha bakwai ya bayyana cewa al'ummar yankin suna zama ɗarɗar domin ko da yaushe akwai yiwuwar barayin su dawo yankin. Sunana Alhaji Umaru Akin Buturin Bici. Yanzu ga muke magana ga yanzu haka an ce mana ga sunan sun yi ma yanzu ga an ce mana sun yi to arewacinmu. to yanzu kamar wani irin mataki kuke doka da yake kun samu rahoton an ce ga sunan sun fito to mataki na tsaron mu koma bakin gari mu tsare don ka shigo cikin gari daji sun hana mu zuwa mu yi noma fa gaba ɗaya dan abin da muka noma sun kuma ce ba za su bari mu debe shi ba kiran mu da mahukunta su ji tsoron Allah su kare su zo su kare mu su kare dukiyar mu su kare mu na rayuwar mu kamar yadda suka yi alkawali masana lamura tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari yadda suke ganin za a iya samun saukin wannan matsala ta rashin tsaro a Najeriya yayin da su kuma mahukunta ke cewa suna kokarin shawo kan matsalar har ma suna samun galaba wasu lokuta a lokaci ɗaya kuma jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin sai ƙara kokawa suke yi akan yadda matsalar ke ci musu tuwo a ƙwarya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya